Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 1621 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Yamai kenan. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan ko kodoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 6 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka ga kanin labaran duniya. hukumomin ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya sun ce rikicin da ƙasar sudan ta kudu ke fama da shi haɗi da yanayin da ƙasar take ciki a halin ya taimaka wajen raguwar samun albarkatun noma a cikin sanarwar ba bazata da ƙungiyar tarayyar turai ta bayar ta ce ba za ta ba da bori kai ya hau ba domin ganin an mayar da 'yan gudun hijira daga tsibirin girka zuwa ƙasar turkiyya yau ne ake sa ran 'yan ƙasar holland suke jefa kuran amincewa ko kuma akasi na goyon bayan ƙungiyar tarayyar turai akan samar da cinikayya da ƙasar ukraine To a shirin namu har ila yau za ku ji cewa wani dan majalisar dokoki a yankin Difa na jamhuriyar Nijar ya yi kira ga hukumomin Najeriya da Nijar din da su zafafa yakin da suke da kungiyar Boko Haram. Ko menene dalilin wannan kira? Duk inda aka ce maka akwai yaki na ɗaya babu kwanciyar hankali, babu noma, babu kasuwa, babu aikin za kuma ku ji rahoto kan inda aka kwana a badakalan nan ta ɓoye kuɗaɗe da kadarori da masu hannu da shuni ke yi a ƙasashen etire domin kaucewa biyan kudaden haraji wato badakalan nan ta takaddun panama amma da farko ga labaran duniya masu assalamu alaikum hukumomin ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya sun ce rikicin da ƙasar sudan ta kudu ke fama da shi haɗi da yanayin da ƙasar take ciki a halin yanzu ya taimaka wajen raguwar samun albarkatun noma hukumar abinci da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar samar da abinci da albarkatun noman alkama da aka saba samu ya ragu da akalla kashi 53 idan aka kwatanta shi da abin da ƙasar ta samu a shekarar ta gabata hukumar ya ce wannan halin da ƙasar ta samu kanta cikin zai ƙara ta'azzara zai ƙara ta'azzara matsalar da ƙasar ke fuskanta na rashin abinci hawa kuma wannan ya biyo bayan rahoton da hukumar ta ta agaji ta ce yawancin gidaje suna rayuwa ne ta cin abinci sau ɗaya a rana domin kayayyakin abinci sun yi tashin gauran zabi shugaban kula da hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sudan ta kudu bernard owadi ya ce ana sa ran al'amarin ya ƙara muni domin ko nan ba da jimawa ba farashin abinci zai karu da kusan ninki hudu kofi cikin 'yan watanni masu zuwa yanzu haka da 'yan kasuwa ba su iya shigowa da waɗannan kayayyakin abinci daga kasashen waje kamar yadda suke yi a da domin suna samun matsalar yin haka akan hanyar su ta shigowa da kayayyakin abinci a cikin ƙasar. a wata sanarwar bazata da kungiyar tarayyar turai ta bayar ta ce ba za ta ba da kai bori ya hau ba domin ganin an mayar da 'yan gudun hijira daga tsibirin girka zuwa kasar turkiya kokarin da 'yan kungiyar kara haƙƙin bil'adama ke yi na ganin an yi hakan mai magana da yawon kungiyar jean pierre chambre ya shaida wa wani wakilin murya amurka cewa kungiyar ta yanke hukuncin bai wa dukkan wani dan gudun hijira damar ya nemi izinin mafaka kafin a aika da shi turkiya kamar da sharuɗan da aka shimfiɗa ya tanada kuma ya fara aiki a ranar litinin da ta gabata yanzu aka da yan gudun hijira da yawansu ya kai 200 ne suka isa tsibirin girka kuma aka kai su turkiya a ranar litinin don musayar su da yan kasar syria waɗanda aka samar wa mafaka a sansanin da ke ƙasar ta turkiya haka kuma ranar juma'a ne ake sa ran wasu 'yan gudun hijira har su 200 za a yi musayar su ranar juma'ar kenan sai dai kungiyar tarayya ta turai ta ce za a baiwa kowane dan gudun hijira damar kwanaki biyar domin neman mafaka kafin a ce za a mai da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yau ne ake sa ran 'yan kasar holland suke jefa kuran amincewa ko kuma akasi na goyon bayan kungiyar tarayyar turai akan samar da cinikayya da kasar ukraine wannan kuri'an jin ra'ayin jama'ar ba wai ya zame tilas bane a yi aiki da ita amma yana da muhimmanci domin gane irin goyon bayan da kungiyar take da shi kuma sai kuma gashi wannan yana zuwa watanni uku da lokacin da kasar britaniya ta jefa kuran amincewa na ko ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma a'a masu bambancin ra'ayi da kasar holand da kungiyar tarayyar turai sun ce tana kokarin ganin an kawo ukraine ne wacce ke kokarin ganin ta shawo kan cin hanci da rashawa da ya addabe ta da kuma matsalan yan aware masu goyon bayanta suka ce wannan zai iya taimakawa kasar ta fannin tattalin arziki kana ya inganta yancin dan adam a kasar yanzu haka dai shugaban kasar na ukraine petro poroshenko ya bukaci 'yan kasar da su holland da su jefa kuri'ar cewa sun amince da wannan yarjejeniyar 'yan takarar shugaban kasa a zaben fidda gwani da ake a nan amurka ted cruz da takwaransa na jam'iyyar democrat wato bernie sanders suna biye kudda kudda abokan karawarsu da ke gabansu a cikin jam'iyyun nasu domin ganin sun samu nasarar domin kowannensu ya samu nasara ta azo a gani a zaben da aka yi jiya talata a arewacin jihar wisconsin cruz dai ya doke donald trump inda ya samu kashi 48 shi kuma trump din ya samu kashi 35 inda aka yi kira wato inda ya kira wannan nasarar a wata a matsayar wata babbar aba mai muhimmanci ga amurka daga nan kuma sai ya koma ta kan takwararsa ta jam'iyyar democrat da ke kan gaba a wannan zaben yana cewa ba a cikin jam'iyyarsu kadai zai samu nasara ba a'a har ma ga wanda ya tsaya takara a jam'iyyar democrat a zaben gama gari da za a yi cikin watan nuwamba cruz ya ce haka kuma hillary ta kwana cikin shiri domin ko ita ce domin kwato ita ce ko da ita ce akan gaba sai dan wato sai dai dan takarar democrat donald trump bai ce uban ba game da wannan nasarar ta cruz kuma kungiyar kamfen dinsa ce ta fitar da sanarwar da ke sukar cruz a matsayin wanda wasu ke son su yi amfani da shi domin hana shi trump din samun nasara a zaben watan yuli kasashen azerbaijan da armenia sun ce suna kan bakansu na dakatar da buɗe wuta bayan kwanaki hudu da suka kwashe suna fama da yakin a nagorno karabaka ministan tsaro na kasar azerbaijan ya ce sojojin suna bin wannan yarjejeniyar sau da kafa a wannan yankin da ake fada su ma bangaren armenawa sun ce ana bin wannan yarjejeniyar duk da wasu 'yan harbe-harbe da ake ji nan da can an da cimma wannan matsayar ce a jiya talata a birnin moscow inda duka kasashen biyu suka cimma matsaya sai dai akalla mutane da yawan su kai sittin ne suka mutu a cikin kwanaki hudun da aka kwashe ana tafka fada tsakanin kasashen biyu akan yankin da ya haddasa wannan fadan wannan dai shine faɗa mafi muni tun bayan shekarar 1994 da suka daina faɗa tsakanin su shi dai wannan yanki na nagoma karafaka yana cikin yankin azerbaijan ne amma kuma armeniyawa ke da iko da shi abin da ya kawo wannan faɗar da aka dakatar da shi a cikin shekarar 1994 wannan faɗin da ya janyo wa kasashen suka daga sassan duniya daban-daban kuma an bukace su da su ɗare kan teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan faɗa tsakanin su. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar wani dan majalisar dokokin kasa daga mazaɓar yankin Difa mai fama da matsalar Boko Haram ya koka akan halin da al'ummar yankin ta shiga sanadiyar hare-haren ta'addanci da ya kawo tsaye da al'amura. A tattauna wasu da wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma dan majalisar dokokin kasa Bulu Mamadu ya yi kira ga hukumomin Najeriya da Nijar da su ƙara tsaurara matakai akan iyakokin su. Duk inda aka ce maka akwai yaki na ɗaya babu kwanciyar hankali, babu noma, babu kasuwa babu aikin yi kuma ina tabbatar maka abu guda yau ko fonksiyonar kin ita muna da matsala ma'aikatan gwamnati muna da matsala shi kenan wannan jihar kinmu shugaban gwamnati jiya yaran shugaban mu amma mu muna nan muna jira a nadda gwamnati don mu gaya musu dama gurin mu alkawalin da muka doka gaban jama'a mu don mu zo mu isa inda aka hadi mu isa mu haɗi don su ji kuma don su ma mutane mu to problem ba babba abu kai guda wanda yau ba nijar kadai ba duniya duka za mu gaya masu ci yau nijar tana bakin kokore shi amma nigeria iyaka duka empty ne ba jama'a tsoro namu suna yi za su gashi in kai kadai za ce zaka yi aikin kasa biyu ba zai yiwu ba nijar ta yi nashi kokore. amma muna kira ka gwamnatin nigeria ni na san gwamnatin borno ni na san local government abadam na san local government mabar yau iyakan na babu jami'an sauran ko guda mutane za su zo su mana tari su koma kenan dole za mu gaya ma gwamnati niger shugaban kasa isu za mu gaya mishi kuma ya kai sako har ga shugaban kasa nigeria su zo su tare su mu mana musu yi kokari takamaimai menene abin da talakawa na yankin difa suka bukata a halin yanzu a gaugauce mutanen jihar kintifa na gaya maka na daya soro muke so mutanen mu hankalin su ya kwanta lafiya su yi kasuwanci su lafiya sun yi nomansu lafiya kuma yau duk inda aka ce maka ba lahiya ba noma ka ka dabbatar lokacin nan jihar kinna akwai niwa difa muna da cikin muna cikin masala masala ne ba kadan ba masala ne dewa wannan shine za mu gaya ma gwamnati a kar a gama jihar kin difa da wasan su jihar kenan aka ce difa masala mu dewa ne Dan a san cikin wani hali mutane mu suke su kara abinda suke yi wannan a kara ya yi wannan don mutanen su samu hankali su ya kwanta su je su yi noma su lafiya su yi kasuwancin su lafiya kuma ciran da za mu yi ba gwamnati kadai ba jama'a mu da suke can dole sai sun ba jama'a tsoron mu haɗin kai don mu samu kwanciyar hankali na don wannan abun ba abun wasa ba ne muna cewa yau zai kare gobe zai kare ba ba sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya, da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya, a ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya. ta'ala mashiri gani gare ka to yayin da rahotanni ke nuna cewa dakarun najeriya da takwarorinsu na chadi na samun galaba akan mayakan boko haram a can kasa ta chadi kungiyoyin 'yan banga na ci gaba da samar da tsaro a wuraren da jama'a ke taruwa duk da cewa an samu lafawar hare-haren ga maryam bugaji da fassarar rahoton bagasi kura masu saye da sayarwa sukan taru a kasuwar baga sola da ke kusa da tafkin chadi a duk ranar asabar akan ji kukan na'urar bincike a haniyar kasuwar 'yan bangan sukan bincike kowa da komai da zai shiga cikin kasuwar ko da ma kwandon kayan lambu ne Mukan binciki kowa da kowa, ko da ma ɗan uwanka ne sai ka bincike shi. In ji Hassan Ahmad Muhammad shugaban 'yan bangar. A cikin kasuwar har yanzu ana iya ganin alamun hare-haren da 'yan ƙunar bakin wake suka kai a watan Oktoba. A wancan lokacin wannan hari ya kasance mafi muni a tarihin ƙasar Chadi. Hare-haren sun hallaka mutane 43 har da maharan, in inji Dimuyi Suwafebe, ɗaya daga cikin jami'an tsaron ƙasar. sula n'a jami'a eu Ba mu taɓa tunanin ƙungiyar Boko Haram za ta kawo hari ba. ga ba Makonni kaɗan bayan da aka kai hari a baga sola Chadi ta ayyana dokar ta ɓaci a yankin tafkin Chadi. Hare-haren yankin na ƙara ta'azzara ne yayin da Najeriya da sauran dakarun haɗin gwiwa suke ci gaba da kai farmaki akan ƙungiyar ta Boko Haram. Yankunan na sola sun kasance cikin tsatsauran matakin tsoro, kuma ana ci gaba da tura dakaru zuwa yankin. idan dai mutum zai shiga kasuwar ta baga sola dole ne sai mutum ya nuna takardun shaida mun kwashe watanni shida zuwa bakwai muna wannan aiki ba dare ba rana muna kare ƙasarmu da ƙauyenmu ne in ji ahmad Idan ka zaga kowane ƙauye a yankin Kayas, ko ƙaramin yaro ko babba, za ka ga mayakan sa kai ɗauke da makamai, ba makamai kamar bindiga ba, makamai na adduna, muna fatan waɗannan 'yan banga da ke yaƙi tare da dakarunmu za su taimaka wajen maido da zaman lafiya chad dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da suka kafa wata rundunar dakaru ta haɗin gwiwa domin yaƙi da boko haram baya ga najeriya da nijar da kamaru da kuma jamhuriyar benin da ke cikin rundunar madalla da maryam bugaji da fasarar rahoton bagasi kura to daga batun tsaro sai na bada badakalar takardun panama da ake zargin sun tozarta wasu masu hannu da shuni bisa ɓoye kudade da kadarori a kasashen ƙetare domin kaucewa biyan kudaden haraji gasar fila hashin gumel da fassarar rahoton wakilinmu da amurka victor bt wannan badakala dai an yi ta ne da nufin kauce biyan kudaden haraji da kuma halalta kudaden haram kamar yadda rahotanni ke nunawa will fitzgibbon na ɗaya daga cikin 'yan jaridun ƙasa da ƙasa da suka haɗa kai domin gudanar da binciken kan wannan badakala tare da kwarmata bayanan da aka samu daga kamfanin lauyoyi na Mossack Fonseca ya kuma ce wannan lamari ya bankaɗo irin aika-aikan da masu faɗa a jike tafkawa. Muna da ɗimbin bayanai da muka baiwa 'yan jarida akan yadda masu kuɗi da masu alaƙa da 'yan siyasa ke sarrafa kuɗaɗe. A wani lokaci ta hanyar halal, amma a lokuta da dama ta haramtacciyar hanya, ta yadda hukumomi ba za su gane cewa ba a biyan kuɗaɗen haraji ko kuma ana karya wata doka ba tare da saninsu ba. wata majiya ce dai da ba a santa ba ta fitar da takardun da yawansu suka haura miliyan goma sha ɗaya waɗanda suke kunshe da bayanan kamfanoni dubu ɗari biyu da kuma wasu mutane sama da dubu goma sha hudu waɗanda aka baiwa wata jaridar ƙasar jamus wacce ita kuma ta miƙa takardun ga wata gamayyar 'yan jaridu domin su yi aiki a kan takardun sai dai kamfanin na mossack fonseca ya ce bai karya wata doka ba rolando ochoa malami ne na jami'ar australian national university wanda ke yawan bibiyan ayyukan masu aikata laifuka a kungiyance ya kuma gaya wakilin murya amurka victor betty cewa bai yi mamaki da ya bayyanar wannan bazaƙala ba ganin irin muhawarar da aka jima ana tafkawa 'yan shekarun baya kan buƙatar a samar da sauyi a fannin hada-hadar kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa. A lot of experts and people involved in this kind of work have known for a while that this system Ƙwararru da dama sun riga sun san cewa ana hada-hadar kuɗaɗe a sassan duniya, kuma wannan ya ƙara jaddada wani abu ne da muka riga muka sani. To za a iya cewa kenan wannan harka ce ta halal wacce za a iya aikata wani abu da ya saba wa doka? Of course, some of this uh, activity can and probably will be uh, proven to be Ƙwarai Kwarai wannan haka yake. Za a iya cewa wannan hanya ce ta halaliya, amma ta fuskar yadda dokokin ƙasa da ƙasa ke kallon lamarin. Amma abin da ake cewa shine ana buƙatar a shimfiɗa wasu dokoki da za su hana yin rufa-rufa a harkar. saboda Allah kaɗai ya san me waɗannan takardu suka kunsa domin akwai alamu da ke nuna cewa ana hada-hadar haramtattun kudade ta wannan kamfani na Mossack Fonseca Bayan fitar waɗannan takardu, a jiya talata ne China ta takaita yadda kafafen yaɗa labarai ke ɗaukar wannan labarin yayin da wani jami'in gwamnatin ƙasar ya musanta zargin da ke cikin takardun. A ɗaya ɓangaren kuma, Rasha ma ta yi watsi da wannan rahoto bayan da aka ambaci sunan wani na hannun daman shugaba Vladimir Putin da hannu cikin wannan badakala. Yanzu haka Faransa da Australia da New Zealand da Austria da sweden da kuma netherlands sun bayyana cewa sun kaddamar da bincike kan wannan badakala takardun panama ana turka turka saboda kuɗi daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda kuɗi sai kuma fagen siyasar amurka inda 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican da democrat wato sanata ted cruz da bernie sanders suka ce juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa wato bayan da suka lashe zaben fidda gwani da aka yi a wisconsin da farko ga senator ted cruz result of the people of Wisconsin the media, defying... Saboda yadda al'ummar Wisconsin ta kauce ma hasashen kafofin yada labarai da masu fashin baki, wannan ya ƙara min ƙwarin gwiwar cewa yakin neman zaɓenmu zai sama mana wakilai 1,237 da muke bukata. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarshen jam'iyyar Democrat Bernie Sanders cewa yi. Da wannan nasara da muka samu a Wisconsin, yanzu mun yi nasara da lashe zaben gandu guda bakwai cikin takwas a jerin zaɓukan da muke takara. Kuma kusan mun samu dukkanin nasarorin ne daga gagarumin rinjaye. sanata bani sanders kenan na jam'iyyar democrat don zagogon mu na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19 a nan birnin washington dc ga ladan ibrahim ayawa da shirinmu na gaba imma ba ta ga rago jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago idan masu saurari na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da dr aminu aliyu ɗalibi daga pittsburgh a cikin jihar pennsylvania amma ɗan asalin jihar niger a tarayyar najeriya a tattaunawa mu cikin satin da ta shige mun tsaya ne inda dr aminu yake kira ga duk mai son ƙarin ilimi ya zo amurka ni kuma sai na ce masa to wasu gyare-gyare yake ganin tsarin ilimi a najeriya ƙasar da ya fito ke bukata tunda ya gani amurka kana ya gani malaysia ga kuma abin da dr aminu yake cewa wato yanzu nake na fita ko kuma irin kayan aikin da ake da shi idan zaka kimanta da wasu jami'o'i kamar malaysia da na amurka to gaskiya allah ya kamata a inganta jami'o'in a inganta kayayyakin bincike a inganta wutar lantarki a inganta duk wani abu da ake ganin cewa zai kara bunƙasa jami'o'inmu. to su kuma masu sarrafa waɗannan kayayyakin da ka ta su kuma eh to gaskiyan Allah su ma suna neman kwarewa kwarai da gaske bari ba ku wani misali ba wai ina ina tona sirrin abin da ke faruwa ba kama a makarantar mu shi shugaban makarantar Profes Faruk Harun Abdulrashid ya so wasu kayayyaki a wasu kasashe na bincike a School of Sciences sashen kimiyya kenan ko? Eh. Ina mai tabbatar maka a ran yana magana ya ce gashi ya kashe makudan kuɗi ya so kayayyakin bincike amma malaman da za su yi amfani da shi babu wanda sun nuna halin ko in kula ba wanda ya zai nuna cewa yana so a sake masu nan kayan saboda su yi binciken sai ya fuskanci wasu su ma ba su san yadda za su yi binciken da ba su za su amfani da wannan kayayyakin wurin bincike ba ne to halin gaskiya yana da kyau su ma mu su samu kwarewa akan ayyuka akan kayayyakin ayyukan saboda idan aka so kayayyaki na zamani idan babu kwarewa to gaskiya Allah bai da amfani a kamar bari baka misali a a jami'o'i na Malaysia wani doka suka yi su kasan kamar idan sun tura mutum ya je karatu a Ingila ko Amurka so duk injin da ya yi amfani da shi a wurin karatun in misali shi injiniya ne ko eh. likita ne ko architect ne to gwamnatin malaysia sai suka ba shi kafa cewa duk mashin din da ya amfani da shi a wurin bincike a wannan jami'a ya zo ya faɗa ma ƙasan su a shirye suke so irin wannan mashin din to za ma idan ka je ma misali asibitocin su duk irin facilities da ake da shi a asibitocin manya-manya na duniya su ma suna da shi saboda ɗaliban sun tafi karatu ne waje suka amfani da waɗannan mashin din suka yi recommending makasancewa suna bukatar irin wannan mashin din to za ka ci wasu ma kafin su dawo su ƙara karatun su gwamnatin malaysia ta so wannan mashin din ta kawo ƙasan to da ka ƙara karatunka a ɗalibi ka dawo ga irin wannan mashin din za ka yi amfani da shi sai ga an samu ci gaba to mu a najeriya gaskiya ba haka bane za ka je kai bincike kai amfani da mashina kala-kala idan ka ƙare da ka dawo najeriya babu irin wannan mashin ko kuma a'a wa'insu jami'o'in da yake shugabanninsu sun taimaka sun so mashin din za ka cimma ya kamata su yi amfani da mashin din su ba su da kwarewa ba su yi training din ba to kaga bai da amfani kenan so yana da kyau su wa'inda za su yi amfani da irin wa'annan abubuwa na ci gaba ya zama da sun samu training ko sun samu kwarewa a kan shi sa'annan kuma gwamnati kokarci su irin wa'annan mashinan ko kuma irin wannan kayan aikin a sa jami'o'in to aminu da iyalin shi kenan ko ko shi kadai ne a gaskiya ni ni kadai ne amma dai ina tunanin in zuwan zai yawa zan yi kokari insha Allah taho da su amma dai a yanzu kan ni ɗaya ne To mala Aminu Aliyu mun gode kwarai da gaske. Da masu aure, sai dai kafin mai sallama da ku gaba ɗaya a shakata da wannan. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka aifi ɗanka, ka ta shigo karatu. Ita isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kwaɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗi ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasti ya je yamal da rasha ya gangara amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko bai da keke ko tica ban karatu masu aure yanu mu kawo shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon bakon. yanzu a shi bakon namu dr aminu aliyu ushishi da julie gresham wadda ta sautin shirin ni ladan ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa ta ke riga in ji fulani riga babu bu shi madalla a gaida ladan ibrahim ayawa yanzu ga wata sanarwa jama'a ku biyo miliyoyi masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. yanzu kuma za mu je ga kaɗan daga cikin saƙon da kuke aiko mana ta hanyar imel mu ta farko a yau na cewa gwamnatin najeriya ya kamata ki tashi haikan sosai wajen kawo ƙarshen karanci da tsadar man fetur da ake fama da shi duba da yadda lamarin yake ƙara ta'azzara saƙo daga haruna muhammad katsina da usman manik mai ruwa road funtuwa daga ƙungiyar muryar jama'a Wasikan mata gaba ta fara ne da sallama inda ta ce muna tunatar da karamin ministan man fetur na Najeriya, Emmanuel Ibekachukwu, cewa gobe ne fa alkawarin da ya yi wa al'umman Najeriya ke cika na fara kawo ƙarshen matsalar karancin man fetur da ya addabe mu. Da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, saƙo daga Muhammad Salihu ƙaura na Moda da Hafiz Balaraba Gusau. wasiƙan mu ta gaba kuma cewa ta ya kamata shugaba Buhari ya sanya baki domin kawo ƙarshen matsalar man fetur da kuma tsadarsa. Sako daga amina ɗan Kaduna, Amanawa. Sakon gaba kuma cewa idan Allah VOA ku faɗa wa ma'aikatar ilimin jihar Bauchi da ta taimaka ta kawo mana ɗauki a makarantar Afa Basic da ke cikin garin Bulkacuwa, saboda gaskiya makarantar na buƙatar rufin kwano da kujeru da ma uwa uba malaman makaranta, da fatan kiran ya je kunnen waɗanda aka yi domin su. Sako daga Malam Yawo Adamu Bulkacuwa. Daukan matakin ba sani ba sabo da gwamnan jihar Taraba ya ce zai dauka akan duk wanda suke tada hankalin al'ummar jiharsa ta Taraba ya yi daidai. Kuma idan kunne ya ji jiki ya tsira. Sako daga Yusuf Muhammad Gagarawa. wasiƙa mu ta ƙarshe a yau na cewa muna kira ne ga gwamnatin Najeriya da ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen kare dokokin ƙasarmu Najeriya komin girman mukaminsa. Sako daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Yanzu kuma ga labarai a takaice. hukumomin ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya sun ce rikicin da ƙasar sudan ta kudu ke fama da shi a halin yanzu ya sa yanayin ƙasar da take ciki a halin ya sa ƙasan ke samun raguwar albarkatun noma hukumar abinci da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya ta ce albarkatun noma da alkama sun ragu akalla da kashi 53 idan a kwatanta shi da abin da ƙasar ke samu a shekarar ta gabata a cikin sanarwar ba zata da kungiyar tarayyar turai ta bayar ta ce ba za ta bada kai bori ya hau ba domin ganin an mayar da 'yan gudun hijira daga tsibirin girka zuwa ƙasar turkiya ba a kokarin da 'yan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ke yi na ganin an yi hakan mai magana da yawon ƙungiyar jim pierre shumbri ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon voa cewa kungiyar ta yanke hukuncin baiwa dukkan wani dan gudun hijira damar ya nemi izinin mafaka kafin a aika da shi turkiya kamar yadda sharuɗin da aka shimfiɗa ya tanada kuma ya fara aiki a ranar litinin da ta gabata yau ne ake sa ran 'yan kasar holland su suke jefa kuri'an amincewa ko kuma akasi na goyon bayan kungiyar tarayyar turai akan samar da cinikayya da kasar ukraine wannan kuri'an jin ra'ayin jama'a ba wai ya zame tilas bane a aiki da ita amma yana da muhimmanci domin gane irin goyon bayan da kungiyar take da shi masu sauraro abin da ya sauka kenan baki daya cikin shirin namu na wannan lokaci amma fa kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi kuma mu ma za mu sake dawowa can an jima da misalin karfe tara da rabi a agogon najeriya da nijar da izinin allah kafin nan a madadin ladan ibrahim ayawa da ya tani gabatar da shirin da julie leathers da ta ba da umarni sai injiniyan mu idon otko Muhammadu Lalo ke cewa kuta huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.